daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 6049 da kuma 41 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauran tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan kodiyoshe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barka da sallah da fatan an waye gari lafiya yau talata 21 ga watan Agustan shekarar 2018. Shirinmu na karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana ɗayan dare a nan Washington da farko ga kanin labaran duniya. Yau talata musulmi a faɗin duniya suke bikin babbar sallah bayan da aka yi hawan arfa tun jiya litini. Wasu sarakunan ƙabilu da ke sashen Ingilishi a yankin kudu maso yammacin Kamaru sun tsere daga fadar su saboda kashe su da ake yi. sannan daga gobe laraba 'yan jarida da ke aiki a kasar mozambique za su fara biyan abin da ka iya zama kudin rajista mafi yawa a duniya abin da ya janyo takaddama to kanin labaran duniya kenan kamar yadda aka saba a lokutan bukukuwan sallah shirin na yau zai ta'allaka ne kan gashe-gashen sallah daga mazauna nan amurka zuwa 'yan uwa da abokan arziki a sassan duniya shirin da jummai ali za ta gabatar amma kafin mu je ga zangon na gaishe-gaishe ga ibrahim kalmasi garba da halin da duniya ta waye gari sunana mahmud lalu. To assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya da fatan musulmi kuma za a yi bukukuwan sallah lafiya. Ga labarin mai karanta Ibrahim Kalmasi Garba, yau talata musulmi a dufaɗin duniya suke bikin babbar sallah bayan da musulmi sama da miliyan biyu suka taru tun jiya litini a birnin Makka don yin hawan arfa wanda shine cikamakon aikin hajji. mahajjata sun yi sahu kafada da kafada don ayyukan ibada na wannan muhimmiyar rana ta neman tuba da tsarkaka a inda musulmi suka yi imanin cewa annabi muhammad ya yi hudubarsa ta ƙarshe mahajjata sun ta da kabbara suna ta kalmar shahada la ilaha illallahu suna ta kuma cewa allahu akbar ma'ana allah shine mafifici a yayin da suke hawan dutsen arfa musulmi sun yi imanin cewa duk wata addu'ar da aka yi a ranar arfa ta fi saurin goge zunubai da kuma samar da wani sabon masomi mai fa'ida. bayan da rana ta yi la'asar sai aka gangara musdalifa don ta duwatsin jifar shedan a yau talata wacce ita ce rana ta farko ta babbar sallar saudiya ta ce mahajjata sama da miliyan biyu da kusan rabi akasari daga kasashen etare sun iso don gudanar da ayyukan ibada na kwanaki biyar wanda aka so duk wani musulmin da ke da hali ya yi sau ɗaya akalla a rayuwarsa masarautar ta saudi mai arziki man fetur ta kashe biliyoyin dala wajen tabbatar da tsaron lafiya da kuma daɗaɗa rayuwar mahajjata musamman ma amina inda a baya aka samu haɗura mafiya muni a lokaci irin wannan. Wasu shugabannin ƙabilu da ke sashen Ingilishi a yankin kudu maso yammacin Kamaru sun tsere daga fadarsu bayan da wasu 'yan bindiga suka fitar da sarkin Balando daga cikin wani coci ƙarfi da yaji suka kashe shi. 'Yan awarin yankin sun kama tare kuma da kashe wasu sarakunan yankin saboda wai sun zarge su da laifin haɗa baki da gwamnati. tawaye da tashe-tashen hankula sun barke a sashen na ingilishi na yankin arewa maso yammaci da kuma kudancin kasar ta kamaru a ƙarshen shekarar 2016 saboda tilasta amfani da harshen faransanci da aka yi a makarantu da kotuna da sauran cibiyoyin gwamnati ƙungiyoyin 'yan tawaye na gwagwarmayar neman 'yancin ƙasarsu da suke son raɗa mata suna ambazoniya. sarki ito shine sarki na takwas da 'yan bindiga suka hallaka a yankin na kudu maso yammacin kasar cikin watanni hudu da suka gabata to karfa sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc daga gobe Daga gobe Laraba, 'yan jarida da ke aiki a ƙasar Mozambique za su fara biyan abin da ka iya zama kuɗin rajista mafi yawa a duniya. Wannan kuɗin rajista dai ya sha suka ta yadda ma ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ke kiran kuɗin da abin da ya wuce hankali. Sannan ita kuma ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ke cewa hakan zai sa 'yan jarida su kasa aikin bayar da labarai a Mozambique. duk wani wakilin kafar labaran kasar waje da ke aiki a wannan kasa ta kudu maso gabashin afirka zai rika biyan dala da dari uku duk shekara kuma duk wani sabon gidan rediyo a kasar zai biya dala dubu talatin da biyar na rijistar kafashi yan kasar da ke wakiltar kafafen yada labaran ƙetare kuma za su rika biyan dala 3,500 duk shekara a wannan kasar da adadin abin da take samarwa bai wuce dala 1,200 a shekara daga kowane mutum guda. gwamnatin kasar angola ta ce kwanan nan za ta tono tare kuma da yin busan mutunci ma gawar jonas sabimbi shahararren ɗan ƙasar wanda aka kashe a ƙarshen daɗaɗɗen yakin basasar ƙasar. ɗan tawayen wanda ya rikide ya zama jagoran 'yan adawa an binne shi ne a wani ƙauye a shekara ta biyu ba tare da irin karamcin da 'yan ƙasar ta angola da dama suke ganin ya cancanta ba ganin irin tsawon lokacin da ya kwashi yana gugurmaya da farko a matsayin gwagwarmayar bijirewa wato danniyar da turan mulkin mallaka na portugal suka yi daga bisani kuma a matsayin fafutukar yin watsi da gwamnatin kasar mai bin tafarkin gurguzu hatta wanda ya fi sukar gwamnati kamar irin su dan fafutukar kare haƙƙin dan adam kuma dan jarida rafael da morais na cewa wannan matakin da shugaba joe lorenco wanda ya zama shugaban ƙasa bara ya dauka ya dace. ban da ja a wannan abin da mark ya gaya ma muryar amurka kenan ya kara da cewa yana da matukar muhimmanci a yi hakan uwar gidan shugaban amurka melania trump na shirin kai muhim, wato muhimman ziyarce-ziyarce na farko masu tsawo a kasashen ƙetare da suka hada da kasashen afirka da dama a watan oktoba wannan zai kasance karo na farko da zan je afirka kuma na zaku in ilmantar da kaina game da matsalolin da ke addabar yara a wannan nahiyar a daidai lokacin da nake kuma neman sanin shahararriyar al'adarta da kuma babban tarihinta a cewar millenia trump a wata takardar bayanin da ta fitar jiya litini shugaba donald trump wanda bai taba zuwa afirka ba tun bayan da ya zama shugaban kasa ba zai bi ta ba a cewar kafar labarai ta associated press wacce ta fara bayar da wannan labaran shugaba trump ya janyo caccaka daga sassan duniya lokacin da aka ce ya yi amfani da kalmar salga lokacin da yake magana kan irin kasashen da bakin hauren haiti da el salvador da afirka suka fito labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kamar yadda wasu ku suka ji da farko shirin na yau zai ta'allaka ne kan gaishe-gaishen sallah daga mazauna nan Amurka zuwa 'yan uwa da abokan arziki a sassan duniya. Shirin da Jummai Ali za ta gabata albarkacin bukukuwan babbar sallah da aka fara a yau. Jummai Ali gare ki. yau fa take sallah. Assalamu alaikum masu sauraro kuma barkanmu da sallah. Kamar yadda muka saba Jummai alli ke farin cikin gabatar muku da gaishe-gaishe daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zauna a nan amurka albarkacin wannan sallah ta layya. To za mu fara karɓar gaisuwa daga jihar Maryland mu garzaya zuwa Hartford jihar Connecticut da kuma birnin New York. Malamai gare ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun Ni ce Hajiya more daga nan West Virginia. Allah ya ji kan mahaifin namu Profesa Muhammad Beninus da Hajiya Hawawu ita ma tattasa. Duk magabatanmu Allah ya musu rahama, Allah ya sa suna kyakkyawan matsayi, mu ma Allah ya sa ta mu yi kyau, sa mu da kyau da imani. Ga gaisuwa nan na na an ɗina Alhaji Aminu, Dr. Maye, Abidina Yalo, Hamidan daga nan New York, ga gaisuwa kuma na an ɗina Hajiya Bebi Ajiya shatu ajiya sauda ajiya diyamma ajiya aisha nes kanda umman yahana da gaisuwa na yannina da ɗannina ajiya yahana ajiya turai ajiya larai bafi ajiya bebi ajiya fati alhaji ibrahim jega alhaji nusa baban gida kai da iyalinka gana ku gaisuwa Hauta hauta hauta na Professor Ben Yunus. Gana ki gaisuwa. Alhazai kuma Allah dawo mana da su gida lafiya. Ga gaisuwa na mai gida nawa Alhaji Musa Jega a Jidda, Saudi Arabia. Ga gaisuwa na turkaina daga Jega Hajiya Kulugora, Dan Juma, Dan Zaria, su Meri, su Mariya da sauran iyalan namu duka gana ku gaisuwa. Ga gaisuwa na Alhaji Bashir Kano gwammaja tagwayen gida da hajja Samira da sauran iyalai. Da gaisuwa na Alhaji Sani dorayi karshen waya da matansa hajjiya Alima da iyali, iyalansa ga nasu gaisuwa. Ga gaisuwa na ɗan Liti Jibrin na iyalanka da iyayen nan namu. Ga gaisuwa kuma na iyalan Alhaji Radu Margayi Allah ya ji kansu da rahama, Allah ya sa suna rahama. Ga gaisuwa na 'yan uwa na Zaria. ga naku gaisuwa yan uwa na Kaduna ga naku gaisuwa Alhaji Abdul Jabbar Yunus Jibrin Kuforidiya ga naka gaisuwa an kuna na kaina ga gaisuwa na Aminiya ta Hajiya Zakiya da mijinta Alhaji Umaru da sauran yan uwa Haruna aiki ga naka gaisuwa gidan namu da malamanmu da kowa da kowa ga gaisuwanku da wanda na ambata da wanda ban ambata ba a yi hakuri. duk ga gaisuwanka da fatan mun sallah lafiya Allah ya maimaita mana Allah ya nuna mana baɗin badaɗa cikin cikakken lafiya da yawan rai mai amfani ya mu zuriya albarka ya dukan magabatan mu baki ɗaya da kyau ta namu karshe sa mu cika da kyau da imani hajji ajin ah. mai da abokan aiki ga naku gaisuwa Allah ya saka da alheri to amin sun mu mun gode ko yawwa assalamu alaikum ni ne injiniya Nura Alhaji Sale daga nan Maryland College Park ina so in miƙa gaisuwar sallata da farko zuwa ga mahaifina alhaji salim babaji haske da ke garin azarai a daba haske sannan ina miƙa gaisuwar sallata zuwa ga kakata hajiya baito da kuma umma mai kwakko da fatan sun yi sallah lafiya ina sake miƙa gaisuwar sallata zuwa ga mamana lamiyar ali da ke a garin azumi sannan kuma da ita da mai gidanta da fatan sun yi sallah lafiya ina mika gaisuwar sallah ta zuwa ga matana da lawan da kuma khadija mu'azu ibrahim da fatan duka sun yi sallah lafiya ina sake mika gaisuwar sallah ta zuwa ga 'ya'yana awwal da khalifa da mahir da zakir da bebi sa'adatu da fatan duka sun yi sallah lafiya ina sake miƙa gaisuwar sallah ta zuwa ga bafanuna alhaji babaji haske da ke garin azare a sadanarwar dabar haske sannan da abdullahi nage direban tarakta a siyoyi azare sannan da ma'azi ibrahim malami a kwaleji na azare sannan da dr yahaya lezi shi ma duka a garin azare da fatan duka sun yi sallah lafiya da su da iyalansu ina sake miƙa gaisuwar sallah ta zuwa ga babane na <clears throat> zainabu da take garin azare a matsango sannan kuma da babata da ke isawa wato yar ali a garin isawa giya da local gamma ina sake miƙa gaisuwar sallah ta zuwa ga kanne na kamar sa da dan kwalle a salisu tela da fatan duka sun sallah lafiya sannan ina sake miƙa gaisuwar sallah ta zuwa ga yayata aishatu matar alhaji rabi dan kolo da ke garin azare ina gaida kanina amadu zaria da fatan duka sun yi sallah lafiya ina miƙa gaisuwar sallah ta zuwa ga abokina hassan dogo da ke rijiyar sarkin gaji a garin azare sannan da ahmadu ubandi da ke kafin kuka a garin azare da fatan duka sun yi sallah lafiya ina sake miƙa gaisuwar sallah ta zuwa ga abokina ta kiran kumar ma'aikatan firizin da ke garin azare sannan da abokina idris sunusi idris wanda ke china da fatan duka su yi sallah lafiya ina sake miƙa gaisuwar sallah ta zuwa ga muhammad aminu da gash wanda ake kira nija a garin bauchi da fatan duka su yi sallah lafiya sannan ina miƙa gaisuwar sallah ta zuwa ga shehu lakcara wanda ke kasuwar kaji a garin azare da fatan ya yi sallah lafiya ina sake miƙa gaisuwar sallah ta zuwa ga dukkan mutanen da suke dabar haske sannan ina miƙa gaisuwar sallah ta zuwa ga limamin dabar haske malam usmani baferi da musa lago da fatan duka su yi sallah lafiya to allah ya maimaita mana malam ya isa ah, ah, to doriya nake ajiya na gode da fatan duka wanda ba su ji su zai su ba ina miƙa gaisuwar sallah ta zuwa gare su allah ubangiji ya maimaita mana ya ƙara maimaita mana assalamu alaikum sunana zainab ba alhassan daga nan maryland ina kowa barka da sallah ina fatan an yi sallah lafiya ina gaida babana ina gaida alhaji uba alhassan da dukkanin yannansa da kan uwansa da kannansa ina gaida mamana ina gaida yan uwanta yannanta da kannanta ina gaida hajjiya batulu ina gaida yan uwana ina gaida santaraki ina gaida ya ishak ina gaida anta asha ina gaida anta si ina gaida babawo ina gaida umulo ina gaida hawa ina gaida mumi da ila da maimuna ina gaida muhammadu sani da al'amin ina gaida nana amanallah ina gaida anti ummi ina gaida fatima yusuf fatima sani fatima aliyu fatima ayuba da fatima zubairu ina gaida sadiku sarkin shanu ina gaida nana aliyu ina gaida yanda sani ina gaida anta hafisa ina gaida hadiza alasan. ina gaida an ta mai gurasa ina gaida an ta abu ina gaida aminyan baba ladidi ina gaida nafin baba ai ina gaida hadiza yan kifi ina gaida ummi auyo ina gaida fatima nasibi ina gaida fatima nura aisha hamisu mardiya daura maryam bello maryam rini ina gaida sadiqar ani ina gaida aisha usman ina yi kowa fatan an yi sallah lafiya allah maimaita mana assalamu alaikum sunana Muhammad Hassan daga birnin Hartford, Connecticut, America. Da farko ina gaida kawuna Alhaji Abbas Muhammad da iyalansa a Zuru, Kano, tare da fatan an yi sallah lafiya. Ina kuma gaida 'yan uwana Hadiza Ado Tela a Jos, da Jimmai Abdulmumin a Misal, Ibrahim Abbas Hassan a Kano, tare da Yalwa, Sabo, Mai Kano, Mairo, Nasara Altine a birnin Jos, tare kuma da Plateau da Amadu a banki. na isar da gaisuwar sallah ga abokanena da sauran 'yan uwa salisu abdullahi tare da iyalansa abdullahi dauda tare da iyalansa wanda suke hutu yanzu a najeriya a abuja da kuma muhammad abubakar mj awal karamba tare da alhaji danjuma mai taba da iyalansa a jos ina kuma gaida sauran abokanena umar abdulhamid babuga muhammad ali gusau ali muhammad hassan tilde ɗan madami a kano tare da ba mai musamman a abuja ina kuma gaida kawuna aminu muhammad tare da injiniya zubairu yakubu a bauchi ina kuma fatan allah ubangiji ya maimaita mana a yi sallah lafiya a tashi lafiya na gode ni ce balaraba da kanan connecticut a america zan yi gaisuwar sallah a darma ina gaishe da kowa da kowa da fatan za su yi sallah lafiya sannan na gaishe da mai jidda da ummi sannan na gaishe da bintu da 'ya'yanta a kaduna na gaishe da baban kawo na kaduna da matarsa sannan a kano kuma ina gaishe da kowa da kowa a kofar kabuga kuma ina gaishe da maimuna matar dan shehu sannan kuma a gwalan na gaishe da ya gogo umma gogo bara da ya kubura da ya da sauransu da ina gaishe da fatan za su kula lafiya assalamu alaikum ni ahmed Sani da sa'a wajen da america ina so na gaisuwa da gago ta kabuga da baba jani da baba audu da baba awolo da kuma lamidu sabo da nora sabo labib sabo da kuma abba sabo ah, kuma salisu sabo da abu samad a kuma hanga ina so na gaishe da usman nasir mustapha nasir da kuma jamila nasir uh, hanga kuma ina so na gaishe da sani da ali uh, ina so kuma na gaishe da yahaya sabuwa da musa sabuwa ina so na gaishe da abbati abubakar yusuf da kuma kanti jaji a isawa ina so na gaishe da sarkin isawa da dan amur da sabiyar muhammad da kuma uh, jama'a ina fata za su yi sallah lafiya. Alhamdulillah, Ar-Ra'ufur Rahim, Rahmanin Duniya, Wal'akhira, Wal'rahim, ha. Alhamdulillah, hamdan kasiran tayyibar mubarakan fi, majalalihi wa sultanar gadin. Alhamdulillah, na hamadahu ta'ala wa na shukuru, wa na tubi ilaihi wa na wani uzu bihi min shururi amfusna wa min sayyati amalina.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 da yaya ta hajiya kubura da kanina alhaji abdullahi da kanina ibrahim da ɗana kamaluddini da ɗana turidu da ɗana izil arab da matas da ɗana izil arab ina gaida kamalu da matasa shamsiya ina gaida alhaji baba mai kuɗi surikina da 'yan majalisarsa Na gaida alhaji ali akawu Na gaida alhaji nasiru akawu Na gaida dr hamza akawu Na gaida alhaji aminu alhassan Na gaida alhaji ali Na gaida alhaji umaru akawu Na gaida matarsa antibinta Na gaida hajiya antilani. matar alhaji kabiru ina gaida mamawo matar inuwa sa'ad ina gaida alhaji bala mai taya ina gaida dan shekara mai taya ina gaida baba gwaram a 'yan taya na gaida jama'an 'yan taya ina gaishe da awwalu o'o na yi da 'yan shagonsa ga baki ɗaya na gaishe da jama'ar garin jos ga baki ɗansu ni ne naku alhaji babu yaro daga nan newark new jersey a ƙasar amurka a yi sallah lafiya za fara waka da sunan rabbi Allah shi yayi uba gare ni yayi uwa kuma yayi dana aliyu shi yayi sama ba ya yi kasan bakwai ba ba ba uban da ya bashi bulo ya dora kuma. waɗannan gaishe-gaishen sallah suna zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc za mu leƙa jihar north carolina mu sake komawa new york domin karɓar gaisuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu eh, jirgin maza da mata suna na hasa mai yaki daga nan da a amurka da su wasu carolina da zan amfani da wannan dama insha Allah na nemi ɗan uwa da amina arziki barka da sallah insha Allah na farko ina yi mutane na haruna mai yaƙi da abu rubar kawo sallah ina fatan ya yi sallah lafiya da shi da iyalin shi insha Allah ina yi mai yata hashiya mai yaƙi barka da sallah ina fatan ta yi sallah lafiya da ta da iyalin ta insha Allah ina yi mai sarira mai yaƙi barka da sallah mura mai yaƙi hasan mai yaƙi barka da sallah ina fatan ta yi sallah lafiya ina yi mai yaƙi mai yaƙi ناخذ مسألة الله إن شاء الله ناخذ مسألة الله ده زي متعارف من جاي مسألة الله المهم من جاي مسألة الله ناخذ مسألة الله ده أنك من جاي ناخذ مسألة الله ده زي مثلا بابانا علاج عباس بركة الله إنا خاطر ممكن الله سبحانه وتعالى الله يرشق الله يعرف شو النافع ناخذ مسألة الله ده شيء إياه شيء ne ma abokina alhaji allah man hazami ya mai barka da sallah da shi da iyalin shi na yi ma malam ishaku barka da sallah da shi da iyalin shi na yi ma hussein mai yaƙi barka da sallah a wajen president shi da iyalin shi na yi ma mamin mai yaƙi barka da sallah da shi da iyalin shi ina yin mutane mai kalikiya musamman makaran babar mai kitala shi da iyalin shi na fatan sun sallah lafiya da duk wanda annabar yanzu insha Allah ina fatan sun sallah lafiya

iya da sokoto ina fata ya kalla lafiya da shi da iyalin shi ina yi ma malam albarka da sallah ina fata ya kalla lafiya da shi da iyalin shi ina yi ma iyalin alhaji muhammadu barka da sallah ina fatan kuma sallah lafiya da kuma iyalin su duk gaba ɗaya ina yi ma malam ya taru guru ina fatan kai suna lafiya da kuma iyalinka duk kamar guru insha Allah

wanda magani sanci eh, eh, da barka da sallah yana yi ma amadu tubba shi na suna tijjani na musu barka da sallah da shi da iyalin shi na masan su sallah lafiya yana yi ma malam abdulaziz da eh, suriki na magani ya mai suna fatan kayan sallah lafiya da kai da iyalinka da ƙarshe yana yi ma malam shafi barka da sallah suna fatan kayan sallah lafiya da kai da iyalinka Salamu alaikum ni ne Alhaji Awolu sarkin samarin faila a nan birnin New York na kasar Amurka. Da farko ina gaida Alhaji Uba ɗan Siti a nan Malam Goji a Bauchi ina gaida Ladi a kan garke ina gaida Larai bakin kura ina gaida Hajiya Saudu makwalla ina gaida Alhaji Isa da ɗan Lami da Balantu dukansu a nan makwalla. A Kano kuma ina gaida Alhaji Faruku Umar Muktar a Kabara ina gaida sunusi ina gaida babawo ina gaida alhaji iri da babarsu hajiya da fatan an sallah lafiya a gane kuma ina gaida hajiya moda hajiya bibiyo hajiya zubaida hajiya hadiza hajiya abu matan bala da moshe mai rasuwa allah ji kansu da gafara su a nan faila house a sabon fadama accra ina fatan an lafiya allah ya maimaita mana kuma allah ubangiji ya ji kan marigayen mu duka baki ɗaya da gafara salamu alaikum Karshen kashi na farko na gaishe-gaishen sallah kenan to amma cikin yadda allah za mu gabatar muku da kashi na biyu a shirinmu na la'asar a halin yanzu kuwa jimmai alli ke fata za a yi shagulkulan sallah lafiya. madalla a kada a manta ana tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc inda gugu ke cewa karfe 1 dare da minti 28 yanzu ga labarai a takaici to kamar yadda aka ji yau talata musulmi a duk faɗin duniya suke bikin babbar sallah bayan da musulmi sama da miliyan biyu suka taru tun jiya litini a birnin makka da yin hawan arfa wanda shine cikamakon aikin hajji wasu shugabannin kabilu da ke sashen ingilishi a yankin kudu maso yammacin kamaru sun tsere daga fadarsu bayan da wasu 'yan bindiga suka fitar da sarkin balando daga cikin wani coci karfi da yaji su kashe shi 'yan awarin yankin sun kama tare kuma da kashe wasu sarakunan yankin saboda wai suna zargin su da haɗa baki da gwamnati. Tumar Allah masu sauraro da kama kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima a shirin na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana. Za mu zo muku da wani sabon shirin inda za ku ji cewa ana ta shirye-shiryen sallah a wasu sassan jamhuriyar Nijar wato Ghana da kuma Najeriya da yadda aka fama da matsalar tsadar raguna a sassan kasashen. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da Ciuba Hiro Diogene da kuma John Ellison Mahmud Lalo ke cewa a yi bukukuwan sallah lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka Washington DC. VOA Afrique, le monde aujourd'hui.